wasu 'yan bindiga da ba a kai ga gane su ba a jihar bayelsa sun kai wani hari na kwanton bauna ga jami'an tsaron 'yan sanda biyar na jihar rivers a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan jihar rivers dsp ahmad kidaya muhammad ta ce wannan lamurin ya faru ne a garin okobe da ke jihar bayelsa yayin da aka tura jami'an 'yan sandan daga jihar rivers domin gudanar da wani aiki na musamman wannan lamarin da in ji sanarwar ya ƙara bayyana a fili irin wahalhalu da kuma barazanar da jami'an 'yan sanda ke fuskanta wajen aiwatar da ayyukansu na yau da kullum rundunar 'yan sandan jihar ribas dai ta ce ba za ta bata lokaci ba za ta kama waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki a makon da ya gabata ne dai masu tayar da kayar baya a yankin na niger delta suka kai wani mummunan hari kan wani kamfanin mai mallakar ƙasar amurka da ke yankin na niger delta zuwa yanzu dai wasu kamfuna a yankin na ci gaba da zaman ɗarɗar na yadda za su kasance wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro kuma tsohon mataimakin sifeton 'yan sandan najeriya aig ibrahim baba ahmad kan wannan lamarin ya ce shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya yi daidai ya maka ah, wannan abu lokacin obasanjo an taɓa yin shi sojoji wannan kwantar bom da ke magana ne Obasanjo yi a zaki bai maka yi da kuma Oti ne Obasanjo yi Obasanjo ya kwantar da shi dan Buhari ya ce bai daidai ba dan me za a sa za a sa jaman zaman tsaro a ce an jan kashe guda biyar kasoshin yan sanda guda biyar an kashe idan soja aka taba guda biyar yanzu da da ka jan kashe mutum dubu an yi ma yan sanda na sarari a kwantar da su mana abu mai sauki makaman da su yan sanda suke da shi da makaman da sojoji suke da shi wannan ba zai a kwantar da su mana menene zai faru da bai taba ba a Najeriya ba shi Muhammadu Buhari yana magana cewa shi yanzu yana shi farin da shi ba soja bane ba hula ne Najeriya ta yi ta lalace ya kafa hulan sojansa rabi hulan soja rabi hulan civilian a cikin wannan shekarar da muke ciki dai wata kotu a ƙasar ta Najeriya ta ba da umarnin a kama wani tsohon dan gwagwarmaya yankin Niger Delta mai suna Gamman Tamfolo bisa zargin cin hanci da rashawa a wata badakala Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya